waɗanda shaidan yake bi ya hallaka 'yan adam akwai hanya ta alguluwo hanyoyi waɗanda shaidan yake bi har ya samu damar hallaka ɗan adam suna da yawa daga cikin waɗannan hanyoyi hanya mafi girma ta wajen haɗari ita ce hanyar alguluwu shaidan yana amfani da matsala ta alguluwu ya hallaka mabiyan annabawa tun daga farkon duniya in ka binciki tarihin musulunci da kyau kuma ka binciki tarihin annabawan allah maɗaukaki za ka taras da cewa mafi girman abin da ya hallaka mabiyan annabawa shine matsala ta algulu bayan allah maɗaukaki ya turo manzanninsa sun taho sun yi wa'azi sun samu mabiya abin da ya hallaka mafi yawan mabiyan annabawa ita ce matsala ta algulu don haka matsala ce wacce take da haɗarin gaske baya kamata a ce musulmi ya jahilce ta saboda girman haɗarinta abinda ake ce ma algulubu a harshen larabci shine mujawazatul haddi ƙetare iyaka mujawazatul haddi ƙetare iyaka shi ake ce ma algulubu a harshen larabci haka za ka samu a cikin littafai kamar mu'jamu maqayisil luga kamar lisanul arab madda ta gala mujallad na shida shafi na ɗari shida da sittin da shida hakanan za ka samu a cikin alƙamusul muhit littafin alfairuz a badi mujallar na hudu shafi na 420 kuma za ka samu a cikin tufi fi bil hadisi wal athar mujallar na uku shafi na 312 dalilin da ya sa malamai suke cewa matsala ta algulubu wuce iyaka take da haɗarin gaske saboda shi kansa annabi muhammad allah ya kira shi a cikin alkur'ani a suratu hud aya ta 112 Allah maɗaukaki ya yi magana kai tsaye da annabi Muhammad ya ce masa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatugau innahu bima na basir kai kanka ya kai muhammad ka daidaitu kamar yadda aka umarce ka kada ka ƙetare iyaka fastaqim kama umirta ka daidaitu a kan tafarkin allah maɗaukaki kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka wanda ya tuba ya bi ka shi ma ya daidaitu a kan siratul mustaqim wala ta tsogau da kai da mabiyanka kada ku ƙetare iyaka innahu bima ta'maluna basir lallai Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne wannan magana ta yi tsanani ga annabi Muhammad Allah ya ce masa ka daidaitu a kan siratul mustaqim kama umirta wa man taba ma'aka yadda Allah ya umarce ka to ka tsaya nan idan Allah ya ce fari to ka tsaya fari in aka ce baki ka tsaya baki kar a samu kai ko wani cikin mabiyanka wani zai fito ya ce fari-fari ko baki-baki innahu bima na basir lalle shi Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne wallahi magana ta yi tsanani ga annabi muhammad a duba sahihul jami'i sagir hadisi na 3771 saiduna abubakar tare suka girma da annabi muhammad da kaɗan annabi ya girme shi wata rana ya dube shi ce ya rasulallah kad shifta ka yi furfura da wuri shekarun naka ba su kai ka yi furfura ba gashi kuma furfurar ta fito maka me ya faru sayiduna abubakar ya tambayi manzon allah me yasa shi ya yi furfura da wuri sai annabi ya ba shi amsa ya ce shayyabatni hudu wa akhawatuha qabla mashibi wannan aya ta suratu hudu da ire-irenta su suka sa ni furfura kafin lokacinta in ji manzon Allah Allah ya ce ka daidaitu wannan magana ta yi girma ga annabi Muhammad yana tsoron ya saba umarnin Allah kada fa a samu ya ƙetare iyaka ɗin nan kullum a hattara yake yana fargaba yana cikin razana da firgita da tsoro wannan razana ta tsananta har ta sa annabi ya yi furfura kafin lokacin fitanta saboda tsananin tsoro kada fa ya ƙetare iyakan nan da allah maɗaukaki ya zana ka duba silsilatu sahiha hadisi na ɗari tara da 955 malamai suna cewa Allah ya sani annabi ba zai ƙetare iyaka ba kuma Allah ya sani sahabbansa ba za su ƙetare iyaka ba amma an faɗi wannan magana don na baya suwaye na baya mu da muke da'awar biyayya ga annabi muhammad kai da ka zo daga baya idan ka ɗauka ƙetare iyakan allah abu ne mai sauƙi to in kana karanta alƙur'ani za ka kawo kan aya ta 112 ta suratu hudu sai ka ji jagoran naka ake magana da shi ana cewa ya muhammad ka daidaitu to kai kuma fa idan za a yi umarni ga annabi muhammad ya daidaito kan tafarkin Allah maɗaukaki to kai kuma fa kai da kake da'awar biyayya ga manzon Allah ashe kai ne umarnin ya fi cancanta ya hauka ba ma annabi ba don haka hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye dokokin Allah maɗaukaki ya yi hattara ya yi taka tsantsan har dai ya gama rayuwarsa bai ƙetare iyakar Allah ba hakanan sahabbansa suka yi iya nasu ƙoƙari in ka duba tarihin musulunci za ka tara wurare da dama manzon Allah yakan yi gargaɗi ga jama'a saboda wannan umarnin da Allah ya masa fastaƙin kama umirta wa man taba ma'aka ba kai kaɗai ba wanda ma ya bi ka shi ma ka yi masa umarni kada ya ƙetare iyakan Allah maɗaukaki manzon Allah ya yi ta jan kunnen sahabbansa hadisai da yawa fi sunnatin rasuli a hadis fiha nahayuhu anil gulu wa tahziruhu min suluki turuki sabiqina bil gulu bayanin yana tafi nan gaba insha Allah kaɗan daga cikin hadisai waɗanda malamai suka ba da labari tattare da tsawatar wanda annabi ya yi game da ƙetare iyaka akwai hadisin da malaman tarihi malaman sunna a tarihi da dama sun inganta shi kamar shekul islam ibn taimiyya al-imamul hakim ibn khuzaima al'imamun nawawi a cikin al-majmu' mujallar na takwas shafi na 138 hadisin abdullahi bin abbas riwayar al'imamun nasa'i da kuma al'imam ibn maja hadisi na 329 annabi ya yi hajjin bankwana hajjinsa ɗaya manzon allah hajjinsa ɗaya a rayuwarsa wannan hajin ake kira hajin bankwana an taho daga arfa an kwana musdalifa. ranar sallah da safe manzon allah ya kira abdullahi dan abbas abdullahi bin abbas ya ba da labarin hadisin ya ce ƙalali rasulullahi gada ta jami'in ranar sallah da safe an kwana a muzdalifa da gari ya waye sai manzon Allah ya kira ni halumma alƙitlil hasa ya bin abbasin ka zo abdullahi bin abbas a lokacin da ya taho sai manzon Allah ya ce je ka tsinto min tsakuwan da zan tafi jifa da su jifan da ake a ranar sallah jamratul aqaba manzon Allah ya ce masa ka je ka tsinto min tsakuwa falaqitu lahu hasayati min hasal khazafi abdullah ibn abbas ya ce na je na tsinto tsakuwan nan ƙanana na kawo su ga manzon Allah falamma wada'ahunna fi yadihi a lokacin da ya karbi tsakuwan ya zuba a hannunsa Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am bi amsali ha'ula jama'a kun ga tsakuwan nan waɗanda abdullahi ɗan abbas ya ɗebo min waɗannan tsakuwa ƙanana to irin waɗannan tsakuwan za ku ɗiba ku yi jifa kun gansu manzon Allah ya ce wa iyakun wal gulu wa fiddin ku kiyaye wuce iyaka a cikin al'amari na addini fa ma ahlaka man kana qablakum al fi manzon Allah yace ce don kuwa abin da ya hallaka magabatanku shine wuce iyaka cikin al'amura na addini wannan magana gata da sauki in ka je aikin haji za ka ga mutane kowa da 'yan lalitarsa yana tafiya tsintan tsakuwa da za a yi jifa jama'a suna ganin jifan nan abu ne mai sauki kana iya ɗebo manyan duwatsu shi ko annabi lokacin da aka kawo mar tsakuwan nan sai da ya zuba a hannunsa ya nuna masa habbai ya ce kun ga waɗannan to in za ku yi jiha ku yi bi amsali ha'ula irin waɗannan tsakuwan kada su fi kuma kar su kasa ku kiyaye wuce iyaka cikin al'amari na addini abin da fa ya hallaka magabatan ku shine ƙetare iyakan Allah maɗaukaki ashe ba abu ne mai sauƙi ba kai kana ganin abin yana da sauƙi girman dutsen da za a yi jifa da shi a wajen manzon Allah abu ne mai girma me yasa yake da girma saboda Allah ya masa gargadi ya ce masa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir annabi ya musu gargadi hatta dutse wanda za a ɗauka a yi jifa da shi manzon Allah sai da ya gargadi kada ku ɗauki dutsen da ya fi wannan girma kar ku ɗauki dutsen da ya kasa wannan ta wajen girma don haka nan gaba za mu kawo wani waje a cikin littafin nan insha Allah iktida'u siratul mustaqim mujallar na farko shafi na 289 inda shaykhul islam yake bada misalin wannan hadisin ya kawo wannan hadisi na abdullahi dan abbas sai ya ce wa haza amun kun ga wannan hadisi tsawatar wanda ke cikinsa tsawatarwa ce mai gamewa fi jami'i anwa'il guluwi tsawatar wannan ta game dukkan nau'ukan wuce iyaka da ake yi a cikin al'amari na addini yana zuwa kashi biyu wuce iyaka cikin al'amari na addini yana zuwa kashi biyu in ji malaman sunna akwai abin da ake kiransa al-kulli al-i'tiqadi sannan akwai juz'i juzu'i al'amali wuce iyaka ta sashin aƙida da wuce iyaka ta sashin aiki alwala an ce ka wanke gaɓuɓɓanka sau uku in ka yi fiye da uku nan ma ka yi algulu in kai ya kasa uku to nan sai a binciki hadisan annabi muhammad idan aka taras manzon Allah ya taba alwala sau ɗaya sau biyu to nan baka saba sunna ba kuma haka din ne babu shakka hadisan manzon Allah sun inganta annabi ya yi alwala ya wanke gaɓuɓɓen jikinsa ɗaya. sahabbai sun ga annabi wani lokaci ya yi alwala ya wanke gaɓuɓɓen jikinsa sau bibbiyu wani lokaci sahabbai sun ga annabi ya yi alwala ya wanke gaɓuɓɓen jikinsa sau uku uku to in ka ɗauki ɗaya cikin matakai uku ɗin nan baka saba ma sunna ba amma in ka wanke sau hudu fa ukun nan sun dace da sunnar annabi muhammad na hudun kuma fa za a ma tambaya a kansa a ranar alkiyama sai dai kuma buce iyaka ta wannan sashi wuce iyaka ne da ake kiransa alguluwul juz'i al'amali ya shafi aiki yana da saukin sha'ani babban algulu shine mutum ya wuce iyaka ta al'amari na aƙida shekul islam ya ce wannan tsawatar wanda annabi yayi yi a cikin hadisin abdullahi dan abbas ya shafi wuce iyaka kashi biyu dinnan ta sashin aƙida da kuma ta sashin aiki wa sababu hadha lafzi al’am am ramyul jimar sai ibn taymiya yace kuma ka dubi dalilin tsawatar wanda annabi yayi me yasa manzon Allah yayi wannan tsawatarwa akan fatsakuwan da za a yi jifa ne wa huwa dakhilun fihi kana iya ɗauka abu ne mai sauƙi amma ai jifan nan jifan nan ibada ce ibada ce da ta samu asali daga manzon Allah ita kuwa ibada ba a yin ta sai yadda Allah ya shar'anta to tun da jifa ibada ne ba ka da ikon ka yi jifan nan yadda ka ga dama sai fa yadda annabi Muhammad ya karantar don haka in ka yi jifa da dutse wanda girmansa ya wuce girman dutsen da manzon Allah ya nuna masa habbai to babu shakka ka wuce iyaka cikin al'amari na addini ya ba da misali ya ce arramyu bil hijaratil kibar mutum ne da ya tafi aikin haji sai ya ɗebo manya-manyan duwatsu ina za ka tafi zan je jifan shaidan ai an ce shaidan ake jefa shaidan kuwa ai babban al'amari ne bai kamata a ɗauki ƙaramin tsakuwa ba shekul islam ya ce gogon naka sai ya ɗauki dutse ƙato saboda ya wurgi shaiɗan me yasa bina'un ala annaha ablagu min sigar ai da dutsen nan zai samu shaiɗan to tsakanin ƙaramin dutse da babban wanne ne shaiɗan zai fi jin zafi kai a naka tunani sai ka ɗauki babban dutse to a wajen allah maɗaukaki ibadar ka ba ta karɓu ba saboda ka nuna gwaninta ba ka da iko ka ci gyara ga annabi muhammad ba ka da wannan iko shi ya sa manzon allah ya faɗa nan take bi misli ha'ula'i kun ga irin waɗannan tsakuwa da su ake jifa wa iyyakum Walgulu wa fid ku kiyaye wuce iyaka cikin al'amari na addini ashe jifa ya shafi al'amura na addini gashi abu ne da kake gani karami a wajen Allah kuma yana da girma manzon Allah ya ce al'amari ne na addini sun ma'allalahu bima yaktabi mujanabata hadihim sannan bayan annabi ya yi wannan tsawatarwa sai ya ce ku lura da kyau fa inna ma a halaka man kana qablakum al-ghuluwu fi din abinda ya halaka al'umomin da suka gabace ku mabiya annabawan farko abin da ya hallaka su shine wuce iyaka cikin al'amari na addini to ku ku kiyaye iba'adan anil wuqu'i fi ma halaku fihi annabi yana nisantar da sahabbansa kada su aikata abin da zai jefa su cikin abin da ya hallaka banu isra'ila wa annal musharik lahum fi ba'd hadihim kuma duk wanda yake tarayya da ahalul kitabi yukhafu alaihi min alhalal to shi ma fa ana ji masa tsoron zai halaka wannan shine ma'anar ihdina siratal mustaqim Allah ya ce wa manzonsa ka tsaya yanda aka umarce ka kai da musulmai wannan hadisi na farko kenan akwai kuma hadisin Abdullahi bin Mas'ud yana cikin sahihu muslim kitabul ilmi yana cikin sunan abi dawud hadisi na 4608 manzon Allah sallallahu alaihi halakar ya ce halakal mutanatti'un qalaha thalathan manzon Allah yace masu ƙetare iyaka sun halaka sai da manzon Allah ya maimaita kalmar sau uku masu wuce iyaka sun halaka manzon Allah ya faɗa sau uku Al'imamin imam nawawi ya yi ma wannan hadisin sharha sharhu sahihi muslim mujallar na goma sha shida shafi na ɗari biyu da ishirin ya ce halakal mutanatti'un ai almuta'ammiquna almutaghalluna almutajawizuna alhudud fi aqwalihim wa af'alihim suwaye almutanatti'una waɗanda annabi ya ce sun halaka ya maimaita kalman sau uku al-imam an-nawawi ya ce ba wasu ake nufi ba face almuta'ammiquna masu zurfafawa cikin al'amari almugaluna almujawizuna alhududa masu tsanantawa masu ƙetare iyaka fi a ƙawalihim af'alihim ta wajen maganganunsu da ayyukansu manzon Allah ya ce duk mutumin da maganarsa take ƙetare iyakan Allah aikinsa yake ƙetare iyakan Allah wannan mutum ya halaka Allah shi mana kariya hadisi na uku hadisin anas bin malik hadisi ne mai kyau yana cikin musnadu abi ya'ala mujallar na shida shafin 365 anas bin malik ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana ya manzon allah ya kasance yana cewa la tushaddidu ala anfusikum kar ku tsananta makawunanku al'amari na addini in kuka yi haka fa yushaddidallahu alaikum Allah zai tsananta al'amarin addini gare ku fa inna shaddadu wasu mutane da suka gabace ku sun tsananta al'amari na addini fa shaddadallahu alaihim sai Allah ya tsananta al'amarin addinin a kansu aka waye gari ba su iya riko da addinin waɗannan hadisai suna nuna cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsananta tsawatarwa a game da wuce iyaka a kan haka ne za mu tashi karatunmu na yau laraba 25 ga watan ɗaya hijira na da shekara talatin shekul islam ibn taimiyya ya ce wa ƙala subhanahu anin nasara don haka allah maɗaukaki ya yi magana game da kiristoci an nasara a suratun nisa aya ta 171 Allah ya ce ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi ana kiransu ma'abota littafi don suna alfahari da cewa littafinsu daga wajen Allah ne ya kuma abota littafi la taglu fi dinikum kada ku wuce iyaka cikin al'amarin addininku wala taqulu ala Allahi illa al kar ku faɗi komai game da Allah face gaskiya kar ku wuce iyaka in za ku yi magana game da Allah maɗaukaki to ku faɗi gaskiya innamal masihu isa maryam shi almasihu ɗin nan kawai annabi isa ɗan maryama ne rasulullah manzo ne na Allah wa kalimatuhu kuma kalmar Allah ce alƙaha ila maryam wacce Allah ya jefa ta ga Maryam wa ruhun minhu kuma wani ruhi ne daga wajen Allah maɗaukaki iyaka abinda Allah ya faɗa na siffofin annabi Isa su ne waɗannan ku dakata haka fa'aminu billahi ku yi imani da abinda Allah ya faɗa wa bi rasulihi fa'aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzon Allah wala taqulu salasatun kar ku ce ukun uku intahu ku daina khairan lakum shi yahu muku innama Allahu ilahu wahid shi Allah abin bauta ɗaya ne subhanahu an kuna lahu waladu tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya fi ƙarfin a ce yana da ɗa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi abinda duk yake cikin samai da ƙasa mallakansa ne wa kafa billahi wakila Allah ya isa wakili ta tare da abin da kuke faɗi wannan aya shekul islam ya kawo ta don ta zame shimfiɗa game da maganar da zai yi tattare da matsala ta wuce iyaka wuce iyaka ɗabi'a ce da ta hallaka banu isra'il Allah ya ba da misali da nasara farko Allah ya ce la taglu fi diniku kada ku wuce iyaka cikin al'amarin addininku wala taqulu ala Allahi illa al in za ku faɗi magana game da Allah ku faɗi gaskiya innama almasihu isa ibn maryama shi almasihu isa dan maryam kawai rasulullahi manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhu minhu shikenan kar ku yadda ku ce annabi isa ukun uku ne bi ma'ana abin bautan guda uku ne wa ta'ala shekul islam ya kafa hujja kuma da wata aya ta suratul ma'ida inda Allah yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam lallai fa waɗanda suka ce Allah shi ne almasihu ɗan maryama sun kafirce kun ga can farko Allah ya yi tsawatarwa gare su la taglu fi dinikum wa la taqulu hak. in za ku faɗi magana game da Allah to ku faɗi gaskiya kar ku wuce iyaka da ba su daina ba fa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masihu ibn maryam waɗanda suke cewa Allah shine almasihu isa dan maryam hakika waɗannan sun kafirce ila gairi zalika min almawadi ya kawo wurare da dama a cikin alqur'ani sabanin waɗannan ma inda ake magana akan wuce iyaka da kiristoci suka yi misali da wata aya ta suratul ma'ida har yanzu qul ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum ghayral haqq kace ya ku masu littafi kada ku wuce iyaka cikin addinin kudin na wanda ba gaskiya bane ولا تتبعوا أهواء a قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل كركبي son zuciyan yahudawa mutanen da tuntuni sun bace kuma sun batar da mutane da dama Allah shi mana kariya in ka duba tafsirin ibnu kasir tafsirin da yama wannan aya mujallar na farko shafin 589 yace yanha ta'ala ahlal kitab Allah yana hana ahlul kitabi ne anil gulu kada su wuce iyaka wal itra ta wajen kirari da suke ma annabi Isa wa hadha kasirun fin nasara wuce iyaka abu ne wanda ke da yawa cikin halayyar kiristoci fa innahum tajawazul hadda fi Isa nasara sun wuce iyaka game da al'amari na annabi isa alaihi salam hatta rafa'uhu sai da suka ɗaukaka annabi isa fauƙal manzilatin lati a atahu Allahu iyaha sun ɗaukaka annabi isa sama da matsayin da Allah ya bashi fanaqaluhu min haizin nubuwa ila an takazuhu ilahan min dunillah sun ɗauke shi daga martaba ta annabci sun kai shi ga matsayin Allah ya abudu hu kama ya abudu na Allah suna bautan annabi isa kamar yadda suke bautan Allah Allah ya turo annabi isa saboda ya zama rahama ga mutane sai aka wayi gari saboda tsananta biyayya tsananta girmamawa ga annabi isa sai da suka kai shi matsayin Allah maɗaukaki wannan shi ake ce ma algulu bal da halakar ta yi nisa ba ma nan kadai suka tsaya ba ga laufi a tuba'ihi wa ashiya'ihi hatta mabiyan annabi isa su ma sai da aka samu wuce iyaka ta wajen girmama su man za'ama annahu ala dinihi fadda'u fihimul isma aka wayi gari akwai bishop bishop da ake ganin suna ma da tsarki har suna iya gafarta wa mutum zunubi ba Allah ba wa taba'uhum fi kulli ma kaluhu suna bin duk abin da bishop bishop da reverend suka gaya musu sawa'un kana hakan au batilan gaskiya ce ko karya in dai aka ce wa da ya faɗa magana ta ƙari au dalalan au irshadan au sahihan aw kaziban mu dawo ga littafi don haka shekul islam ya ce thumma idan ka dubi waɗannan ayoyi yanda Allah ya yi gargaɗi ga annabi Muhammad kada ya wuce iyaka yanda Allah ya yi gargaɗi da ahalul kitabi kada su wuce iyaka <clears throat> kuma gashi manzon Allah ya ce mana duniyar ba za ta ƙare ba sai an waye gari musulmai sun kama ƙafan kafirai ta wajen halaka duk abin da kafiri ya aikata na fasadi musulmi sai ya aikata irinsa Allah ka mana kariya sai ya ce innal guluwa fil anbiya'i wa salihin wuce iyaka ta wajen girmama annabawa da mutanen kwarai kad waqa fi tawa'ifin min bullal muta'abbida wal mutasawwifa ai ya auku yanda Allah madaukaki ya faɗa wannan ɗabi'a ce ta ahlul kitab su ɗaukaka annabi fiye da kima su ɗaukaka malamansu fiye da kima shekul islam ya ce wannan fa ya auku cikin al'ummar annabi muhammad an fasa mu ƙungiyoyi an fasa mu ɗariƙoƙi waɗanda suke da irin wannan hali na ɗaukaka annabi muhammad ko kuwa malamansu su kai su daraja ta allah maɗaukaki hatta khalata kasiran min min mazhabil hulul wal ittihad har sai da aka wayi gari da dama an samu aƙidoji daga cikin mabiyan annabi muhammad daga cikin al'ummar musulmai an samu ɗariƙu da suke da aƙida da ake kiranta alhulul wal ittihad ma huwa aqbahu min qawlin nasara aw misluhu aw dunahu yanda ka ji an ce kiristoci sun ce ma annabi isa shi kansa allah ne ko ku a'a sun koma tsarkake malamansu sun kai su daraja ta Allah maɗaukaki to sai da fa aka samu cikin musulmai waɗanda suke da ɗariƙar da suke girmama malamansu su kai su wannan matsayi na Allah maɗaukaki kuma suke girmama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam su kai shi matsayi na Allah maɗaukaki wannan karatu mun gabatar da shi a wani darasi da muka yi na sharhul aqidati tahawiyya kiristoci suna cewa annabi isa yana iya biyan bukatun bawa don haka yasa za ka ga kirista yana roƙon annabi isa ya biya mar bukata wannan abu ya auku tun sahabbai suna da rai kafin ma su ƙare zamanin sayiduna ali zamanin ali aka fara samu daga cikin musulmai waɗanda suke samun irin wannan aƙida ka duba rijalul kishi littafin aƙida ta shi'a shafi na ɗari da ɗaya in ka dawo littafin sunna sahihul bukhari hadisi na 6922 wannan magana babu shakka a kanta malaman sunna sun yadda da ita malaman shi'a ma sun yadda abin ya auku zamanin Sayyidu sayyiduna ali akwai wani malami da ake kiransa a sharikul amiri ya ba da labari ya ce wata rana sai aka shigo aka ce masa yadda ali inna huna kauman ala babil masjid to ga wasu mutane sun kai mutum saba'in a kofar masallaci a kufa kasar iraq a nan sayyiduna ali ya zauna mutane saba'in a kofar masallaci yadda'una annaka rabbuhum suna cewa kai ne ubangijinsu sayyiduna ali sahabin annabi muhammad yana halifa sai ga wasu mutane a garin da yake a kofar masallaci suna cewa su ba su da wani abin bauta banda sayiduna ali ashe da gaske ne eh to ku je ku kira su ahu. kai labari ya iso min wai da ku mata labarin ba shi da daɗi me kuke faɗa wai suka ce innaka rabbuna wa khaliquna wa raziquna kai ne mahalicinmu kai ne mai azurta mu kai ne ubangijinmu ba mu da wani abin bauta in ban da kai faƙala sai ya ce wailakum innama ana abudun mislukum tanku ni mutum ne kamar ku a kulu ta'ama ina cin abinci yadda kuke ci kama takuluna wa ashrabu kama tashrabuna in sha ruwa yanda kuke sha in Allah afabani in sha'a in nayi daidai nayi biyayya ga Allah madaukaki to a kiyama Allah zai ban lada nan ma bani da garanti sai in Allah ya ga dama wa in asaituhu in ku na saba ma Allah a nan duniya khashitu an yu'azzibani wallahi ina tsoron fa babu shakka Allah zai min azaba a kiyama fattaqullaha Allah nan ya kamata ku ji tsoron sa farji'u ku dawo ku bar wannan da'awa da kuke wannan ita ce aqidar sunna duk inda mutane suka kai ga halaka baka da ikon yakan waɗannan mutanen baka da ikon kafirta waɗannan mutane sai ka isar da hujja a kansu kun ka sayyiduna ali ya isar da hujja a kansu ya tabbatar musu dai shi ba Allah ba ne. mutum ne kamar su yana ci yana sha har ma da misalai ya kuma nuna musu ko a cikin mutanen ma shi ba kowa ba ne. a wajen Allah bai samun daraja sai in ya bi Allah in ya bi Allah nan ma ba shi da tabbacin Allah zai sa shi a aljanna domin al'amari ne na Allah maɗaukaki in ko ya saba ma Allah to bai fi ƙarfin Allah ya masa azaba ba a ranar tashin kiyama kaga ya isar da hujja a kansu don haka nan ku daina fa'abau ya ce ina innaka rabbuna wa khaliquna wa raziquna mu dai kai din nan kai ne ubangijinmu kai ne mahaliccinmu kuma kai ne mai azurta mu sai ya ce ma a sahabbansa ku tahi da su ku je ku tsare su a jira zuwa gobe ko za su dawo hankalinsu ko yaƙi haka nan ake yi rana ɗaya ba a faɗa makafirai sai an aika musu kalmar shahada a kuma maimaita don a katse a hanzarinsu <clears throat> suka tafi <clears throat> shi wannan mutumin da ake kiransa a sharikul amiri <clears throat> ya ba da labari ya ce falamma kanal gado waɗannan mutane ana tunanin za su daina abin da suke faɗa wallahi ba su bari ba washe gari <clears throat> gadau alaihi aka kirawo su suka zo gaban sayyiduna ali sayyiduna ali ya ce musu me kuke faɗi wannan aƙida taku kun daina kun amshi nasihar da na yi muku ba su daina ba ba su daina ba sayyidina ali ya sake ba da uzuri cewa a je a tsare su sai da suka samu karo uku sai na ali yana aika tambaya gare su karo na uku ya aika wani da ake kiransa kambar <clears throat> ya ce masa ka je ka tambaye su da ya tambaye su ya dawo sai ya ce kad raja'u ya kulu na zalikal kalam ya amiran muminin waɗannan mutane fa wallahi har yanzu ba sassadu da ba suna ta maimaita wannan magana faƙala sai Sayyidina ali ya ce adkhilhum ka shigo da su da suka shigo Sayyidina ali ya tambaye su faƙalu kazalika suka sake cewa innaka rabbuna wa khaliquna wa raziquna to anan an katse hanzari faƙala sai Sayyidina ali ya ce la'in kultum zalika tun da yanzu an samu karo uku ina muku nasiha kun ji to ina tabbatar muku wallahi fa in kun ci gaba da faɗi kuka sake ci gaba kuna faɗin wannan magana la'aktulannakum bi akbathi kitla zan muku kisa mafi muni wanda a tarihin musulunci ba a taɓa samun irin shi ba fa'abau suka ƙi yarda faƙara sai sayyiduna ali ya ce a je a nemo masa masu tono da aka tara su da digoginsu ya ce a tona ramuka bainal masjidi wal qasri tsakanin masallaci da fadansa aka tona waɗannan ramuka waƙala sayyidina ali ya zo ya duba ya gani ya sake cewa ihfiru ku ƙara tono zurfin bai kai ba فابعدوا في الارض كنيسا ترد زرفين بمعنى زرفين يا نيسا اكتونا يا زرفي راموكا سيدنا اليسا اكا كاو كيراري وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الاخدود ودنا راموكا دا اكتونا انسا سو اتشيرامي كدا سنن سي اكا يلوتو aka hada da sauran ramuka ɗin sai aka kunna wuta a waɗancan ramukan su kuma aka zuba su a cikin wannan rami guda kafin a saka su na ali ya sake musu gargadi inni tarihukum fiha zan fa jefa ku cikin wannan wuta au RGO, an ta ƙulu na, ko ku dawo ku bar abin da kuke faɗi suka ce mu fa duniya da kiyama kai ne abin bautanmu, ba mu canza wannan magana fa qazafa bihim fiha sai duna ali sa aka jefa su a cikin waɗannan ramuka riwaya kashi biyu ta farko aka ce wutan sai duna ali sa aka jefa su cikin ta suka kone riwaya ta biyu aka ce rami ne aka tona aka haɗa wuta cikin wannan rami aka yi loto inda ya iso inda aka tara su hayakin ya kashe su babu ko shakka wannan abu ya tabbata zamanin sayyidina ali mutum saba'in a dalilin haka abdullahi bin abbas yake cewa inda shi ne da bai yi azaba da wuta ba saboda wani hadisi na annabi muhammad manzon allah ya hana yin azaba la tu'azzibu bi azabillah manzon allah ya ce kar ku yi azaba da irin azabar da allah ɗaya yake yi kuma allah shi kaɗai yake azabtarwa da wuta da ni ne laqataltuhum da kashe su zan yi da takobi kawai don mutuwar guda ce domin me abbas a wannan lokaci da maganan yana cikin gwamnonin sayyiduna ali gwamnan basra shine gwamnan basra sayyiduna ali yana shugaban kasa allah shi kara musu yarda da ya ji wannan magana yake cewa wai habni abbasin tan dan abbas me yasa ma zai faɗi wannan magana to hakika sayyiduna ali yana da nasa hujjoji abinda ya aikata ka nemi sharhin wannan hadisi sahihul bukhari hadisi na 6922 kaga bayanin da aka yi kuma wannan magana tana cikin littafan shi'a ba wai ahlus sunna kadai suka yarda da wannan maganar ba hatta littafan shi'a sun ruwaito magana don haka abin ya auku babu ko shakka ka duba sahihul bukhari kitabul jihad sahihul jami'i sagir hadisi na 7367 abdullah bin abbas ya ce shi kam da shi ne ba zai kona su da wuta ba sai dai ya kashe su da takobi wannan shi yasa malaman sunna suke cewa idan mutum aka samu aƙidarsa ta gurɓata wajibi ne a karantar da shi kafin a ɗora masa kalma ta kaulasan ko a kai ga kisansa sai da na ali sai da ya ja hankalin waɗannan mutane akai-akai da ke Allah bai nufe su da shirya ba kafin nan sayyidina Ali ya sa aka kashe su wannan ita ce aƙida ta alhulul wal ittihad farkon ta kenan abinda ake cewa alhulul wal ittihad shine Allah ya sauko da ya sauko sai ya shiga jikin halitta wannan aƙida kashi biyu ce in ji shekul Islam Ibn taimiyya. al alhulul nau'ani akwai hululun muqayyad wa hululun mutlaq Allah ya sauko ya shiga jikin wata halitta aƙidar kashi biyu ce akwai masu aƙidar cewa ba kowaye Allah yake saukowa ya shiga jikinsa ba to farkon waɗanda suke da wannan aƙida su ne kiristoci suka ce annabi isa kaɗai shine wanda Allah yake jikinsa saboda haka ake da damar a roƙe shi kuma ya biya bukata alhululul muqayyad huwa mislu qawlin nasara wa nahwuhu min gulatin rafida kamar shi'a da suke cewa Allah yana jikin sayyidina Ali don haka yasa suka ce shine abin bautansu Allah ya sauko a cikin ah, ruhi na annabi Isa don haka yasa aka samu aqida na trinity sai gashi an samu kuma aqida ta masu aqida ta shi'a sun yi koyi da wannan aqida na christianity cewa eh, sayyiduna ali ai shi ma Allah ne waɗannan da ake kiransu sabi'iyuna ko ko ake kiransu as-sabi'iyya mabiyan abdullahi bin saba'i wanda shine asali dama ya kirkiro wannan aqida zamanin sayyiduna ali in ka duba alfarku bainal firaq shafi na 181 bayan sayyidina ali ya kashe waɗannan mutane 70 suna da yawa suna da mabiya waɗanda sun noke sayyidina ali sai ya sa aka kore su duk wanda ake ganin yana da wannan aƙida aka kore shi daga wannan yanki aka mai da su wani wuri da ake kiransa almada'in duk da haka ba su bar faɗin cewa sayyidina ali Allah maɗaukaki ne ba bi ma'ana shi ne mahaliccinsu ba su bar faɗin wannan magana ba har lokacin da aka samu wani ya kashe shi suka ce ba su yadda an kashe sayyidina ali ba inna ma ra'atil yahudu wa nasara shakhsan masluban suka ce annabi eh, isa yana kama da sayyiduna ali annabi isa su yahudawa da kiristoci sun ga wani mutum an rataye shi fa shabbahuhu bi isa suka ce ai shine annabi isa amma hakikatan abin da Allah ya yi Allah ya ɗauki annabi isa ne kazalika alqa'iluna bi qatli ali hakanan waɗanda suke cewa an kashe sayyiduna ali ra'au katilan sun ga dai wani mutum an kashe shi yushbihu aliyan gashi yana kama da sayyiduna ali Fazannu annahu ali suna yana suna tambayin sayyidina ali ne wa aliyun qad sa'ada ila sama sayyidina ali an tafi da shi sama yanda aka dauki annabi isa alaihi salam wallahi suna nan da wannan aqida har yanzu ko hadari aka yi na ruwan sama idan aka ji rugugi sai su ce alaikas ya amiran muminin wai wannan muryar ta sayyidina ali za mu dakata haka in sha Allah wani mako za mu dora daga wannan gaba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا illa نستغفرك ونتوب إليك عليكم ورحمة الله mai tambaya ta farko yake cewa wanke hannaye biyu na farko wanke su tare sau uku shine sunna ko ko kowanne sau uku uku shine sunna da ke na yi magana akan wanke hannu shine shi kuma ya shiga babin alwala gaba daya a haɗa hannaye a wanke su gaba ɗaya shi ya fi dacewa akan a wanke su ɗaɗɗaya cewa ne ya ce akramakallah ya yi bayani irin girman duwatsun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa da su kuma ya yi umarni ayi yi da girman irinsu wasu mu ba su je aikin haji ba ko malam zai kwatanta mana ko ya ko ya kamanta mana yanayin girman tsakon tsakoyin don samun dacewa da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya nufe mu da zuwa to kada su wuce koko in ma za su wuce kada ya wuce da kadan da girman wake kaman girman wake kanana ne wane kuma ya ce shin annabi isa alaihi salam ba nasare ne ko ba yahude ne <laughs> nasara su ne mabiyan annabi isa ba yahud yana nufin kabilarsa asalin shi banu isra'il ne su ke ko? a ce tambaya ta ita ce akwai hadithin da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfari sau saba'in a rana kuma malamai sukan ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sau saba'in to yaya kuma sauran mutane shin zai zamo wuce iyaka mutum ya yi fiye da haka ko kuma yaya hadisin yake sannan kuma kamar yadda ake karanta subhanallah alhamdulillah allahu akbar sau talatin da uku uku bayan sallah shin mutum zai iya yi fiye da sau ɗaya na eh, yi magana ne akan wuce iyaka mutane suka ɗebo abubuwan da yawa istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an tasurrahu sahifatuhu yawmal qiyama falyuksir fiha min istighfar wanda yake son a ranar alkiyama idan aka bashi littafinsa ya ji zuciyarsa ta masa daɗi a filin hisabi za a ba ma kowa littafi to in kana so kai farin ciki lokacin da Allah zai baka littafi ka yawaita saka mata istighfari in kana son littafin ya faranta marai ka yawaita saka mata littafin istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje istighfari a cikin babi na al'azkarun mutulaka zikiri ne wanda ba shi da iyaka manzon Allah yake cewa la ya zalu lisanu karatuban min zikirillah kada harshen ka ya gushe yana jike da zikirin Allah don haka istighfari ba shi da adadi da aka ce manzon Allah yana istighfari sau saba'in an ba da misalin istighfari na manzon Allah ne amma bai ƙayyada adadin istighfari da ake son musulmi ya aikata ba ba za ka taɓa ganin littafin da malaman sunna suke ƙayyade istighfari ga musulmi a rana ba babu wannan an ba da shi ne a misali na yawa yawaitawa manzon Allah shi kansa wanda Allah ya masa gafara har yana istighfari sau saba'in wannan yana gwada maka akwai buƙatar kai maka yawaita istighfari ya kamata mu samu tasihu du'a littafin bakar abu zaid ya yi magana akan abin da ake kira azzikirul mutlak da kuma azzikirul muqayyad ya hada abubuwa biyu ne a cikin tambayansa akwai azzikirul shi shine istighfari akwai azzikirul muqayyad shine yin zikiri 33 annabi da kansa ya kayyade ya ce 33 tunda ya ƙayyade 33 gare ku ba daidai ba ne mutum ya ketara in dai da zai samu wannan littafin zai samu bayanai gamsassu insha Allah ya ce har a wannan lokaci kristoci ba musulmi ba suna da'awa ko ambatar yesu ko jesus idan wata musiba ta fuskanto su in an yi masu magana sukan ce ai jesus is, lord ba, baya ga wa'azi wani irin zama ya kamata musulmi ya yi da waɗannan mushrikai don mun kawo masu hujjoji a bible da annabi isa alaihi salam ke faɗa wa nasara cewa shi bawan allah ne wannan bai shafi tambaya ba yana neman shawara ya je gaban malamai